والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na juma'a na Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi da ke lokacin cikin garin Zaria domin ci gaba da karatun Sahihul Bukhari a yau daren Litini 20 ɗaya ga wata ko? yawwa ɗaya ga watan rabi'u tsani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arba'in, wanda ya dace da tara ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam takwas. mako da ya gabata mun karanta wasiƙar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga kiran tsala a zimurum mun ga abin da wasiƙa ta kunsa ga ta gajera amma jami'a mani'a duk bayanin da ake so ta tattara kuma saƙo ya isa wanda aka aike masa ya fahimta ya yi tambayoyi isassu an ba shi amsa akan tambayoyi ya yi ta'aliki akan abin da aka ba shi amsa ƙala abu sufiyana abu sufiyan ya ce falamma kala ma kala lokacin da shirakal ya faɗi abin da ya faɗi wato yana magana akan tambayoyin da ya yi masa da kuma bayan amsan da ya ba shi irin zantuttuka da ta'aliqat da ya gabatar kusan ya yayi cikakken jawabi game da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wa faraga min qira'atil kitab sannan ya gama karanta wasiƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gaya abin daki-daki ne a lokacin da aka kamasa ya kira su abu sufiyan an dace sun je fatauci kamar yadda muka gabatar to sun zo gaba gane shi ya aza su ya ce ina shugabansu ya masu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya har guda aƙalla goma sha ɗaya in mintuna sannan yana ba shi amsa shi kuma bayan an gama ba shi amsa a hasken abin da aka ba shi, sai ya kwamen. ya ta'aliki ta'alikin nashi mai ban sha'awa to da ya faɗi abin da ya faɗi na waɗancan ta'alika cikin za mu tuna yana cewa mene in abin da ka faɗi gaskiya ne duk da wainiya da wahalan da zan yi sai na isa zuwa gane shi kuma na san dama an ce yana tafe amma ban zaton a cikinku yake ba Sabida haka in kuma na isa zuwa gare shi to ni na san zai mallaki ƙarƙashin dugadigi na kuma ni zan tsora wanke tsawunsa haka ga ya gama komai kash ina ma dai ina ma dai to lokacin da ya faɗi irin waɗannan kalmomi kuma ya yi wani abu da za mu faɗi ba da daɗewa ba Ka kasura inda ku sahabu sai hayaniya na mutikewan gaddama da jayayya sai ya cika wajen ba mu gane abin da yake nufi ba yaya wannan kuma shine jagora shine shugaba amma kuma yake faɗin irin wannan al'amari kada da kansa yake wannan ikirari wartafa'atil aswatu daga nan gaba ɗaya hol ɗin murya yi sama kowa na faɗin albarkacin bakinsa a gigice bisa kalmomin da suka ji daga shugabansu na addini game da al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lokacin fa Abu Sufyan da tawagansa suna nan abun Abu Sufyan ce wa ukhrijina sai aka fidda mu aka ce a fita da waɗannan bakin a fita da su a fita da su aka fidda mu faƙultu abu sufiyan ya ce sai na kada baki na ce la'ashabi ina ukhrijna sai na ce ma al'abokanan tahiyata lokacin da aka fidda mu abu ya zama na gida za a tattauna kenan ya mu ya mu ce kai yanzu akan muhammadu ne ha ake koran mu ha ake fidda mu akan muhammadu ne wannan babban mulki na hirakal daularsa ta girgiza aka samu fashal ake wannan hayaniya akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tirka shi laqad amira amru bin abi karsha ashe al'amarin ɗan abu karsha ya girmama ya wuce yadda mai zato yake tsammani har yanzu akwai hikidu ah, a buji ɗan abu karsha ne wato mijin matar da ake ce ma halimatu sa'adiyya wanda ta shayar da shi a ƙauye kaga ɗan ƙauyen nan ha al'amarin ɗan ƙauyen nan ya kai haka har ma ma fitar da mu ake a dalilin shi wato shi mai hasada biyan da Allah ya ɗaukaka ka to ba zai daina maka hasada ba kuma kanke ya mutu da ita yasa malamai suke cewa fasbir ala hasabil hasudi fa inna sabraka qatilu fannaru a ba'daha in lam tajid ma ta'kulu kayi hakuri da hasadan mai hasada kullu zi ni'matin mahsud din ni'imar da Allah ya baka kai kana ganin ba komai bane ta wani nan yana cewa ina ma dai ya rasa ko ba zan samu ba ya dama ta manni zawali ni'matil gairi ne ai to ka yi haƙuri da hasadan mai hasada hasadansa za ta kashe sai baka misali sai maka wani tashbihi ai wuta takan ci kanta da kanta in bata samu abinda za ta ci ba in ta gama cin kanta sai me sai ta zama toka daga nan kuma sai ka tattaka ta bata masu baka ma san ka taka ta ba to har yanzu a lokacin akwai hasada a zuciyarsa saboda haka dan abi kafsha har ya kai ga wannan al'amari innahu ya khafuhu maliku banil asfar sarakunan banil asfar suna jin tsoron shi suna girgiza da al'amarinsa akan kai ga wannan matsayi ne sai ce maliku bani asfar ana cewa cikin sarakunan rum akwai wanda ya auri 'yar najashi najashi kun san bakar fata ne a mu. ethiopia ko to sai ta rinka haifan masa 'ya'ya barbaran yanyawa su ba su da farin turawa ta mazazai kuma ba su da baki irin namu sai ana ce masu asfa. sai ana ce banil asfa. rumawa kenan banil asfa. wannan kamar yadda mai fata hulbari ya ambata mai umdatul qari shi cewa yake wani ne daga cikin sarakunan habasha ya wata nasara daga wani bangare nasu sai rinka kusantan matansu sai suna haifan irin waɗannan barbaran yanyawa shi ba fari ba shi ba baki ba sai ana ce masu banul asfar ala halin wannan dai wani lakabi ne da muka ji shi yanzu daga bakin abu sufiyan anhu abu sufiyan tun daga lokacin ya ce fama ziltu ban gushe ba sai da na sakankance tabbas hakikatan annahu lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da al'amarinsa sai ya zuhar sai ya yi rinjaye akan sauran duk abin da ake bauta da shi a duniya kuma sai ya yi galaba addininsa ya ɗaukaka akan duk wani addini da ba shi wanda ya zo da shi ba hatta a da halallahu alayyar islama tun daga lokacin zuciya na ta bani har zuwa ranar da Allah ya sanya islama a cikin zuciya ta na yi imani fatu makka kenan ranar fatu makka to wannan abu sufiyan ya ba mu bayanin abin da ya auku a lokacin da hirakal ya masa tambayoyi ya ansa tambayoyi shi kuma ya ta'aliqat a akan amsoshin da ya samu to ga abin da kuma ya biyo baya yake cewa wa kana ibn nazur sahibu iliya ibn nazur shi kuma kamar gwamna ne a kudu mun ce iliya baya can da muke bayani ma'anarsa baitullahil muqaddas ana nufin kudus to shugaban da ke kula da wannan yanki wa hiraqal da shi da hiraqal su kuffan ala nasarar sham su ne shugabanni na nisara waɗanda suke sham ɗin nan shi yana ƙudus yi haddisu an na hirakala shi ibini nazo yana cewa hirakal na kadima iliya lokacin da ya isa ƙudus me yasa ya isa kudus sun yi yaƙi da fursawa masu bautan wuta kisra kenan azimul ko malikul furs wancan mu'ujiza ta alif lamin gulbatin rum wahum min ba'di galabihim sayaglibun fi bid'i sinina ko lillahi al'amru min qablu wa min ba'd to ta tabbata ya yaki ya yaki farisawa yayi nasara zai taso daga inda yake mulki ya zo ƙudus ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya je ziyara ta musamman ya nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ibn Nazir shi ne shugaba a Kudus lokacin na addinin kiristanci. Lokacin da Hirakali ya isa wajen shi ne yake ba mu bayanin halin da ya ga Hirakali. asbaha yawman khabisan nafsi da ya dube shi bahaushe yana cewa labarin zuciya a tambayi fuska da ya dubi fuskansa sai ya gan shi cikin mummunar damuwa bakin ciki ya lullube shi faƙala ba'adu ba tsarin kakihi sai ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zartarwansa shi hirakal sai ya kada baki ya tambaye shi a distan karna hai a taka ɗan kai daɗe kuma ala gafata malam domin mai mulki ne kuma shugaban addini ina fatan muna fahimta yauwa dan fada ne mu mun ga al'amarinka ya canza ba haka kake ba akwai damuwa tare da kai ƙalabnu na tuwo wa kana hirakalu hazza'an yanzu fin nujumi ibn natur sai ya kada baki ya ce wato akan karanta shi da nau'i biyu ko kasa da za'un ko da tsa'un din ruwaya ta zo da wannan ibini natur ko ibini zo shi hirakal boka ne a ila yau yanzu rufin nijuni nau'in bokancinsa yana duba da taurari ne e eh, kasan akwai muna bara muna karuwa to shi yana bara yana karuwa ga shugaban addini kuma mai duba taurari akwai da yawa masu bara suna karuwa a musulmi muna fatan Allah ya ganar da su su daina domin ka duba tauraro ka nemo bayani ko sa'a ko daciya ba musulunci ba ne akasin musulunci ne eh, duk wanda ya ta'awilin tauraro ba a ɗayan abubuwa uku ba ya yi kuskure ko dai ta zan ayatin fissama zinatin kenan lissama'i ko kuma alamat yuhtada biha wa alamatin wafin najmihum yahtadun ko kuma mene na ukun ai tambaya nake yi لتعلموا عدد السنين والحساب hisab don لساتين lissafin shekaru da lissafin wasu abubuwa na hidimominmu da mu'amalolinmu wanda muke kullawa malam ina san na mujumal lishayatin eh kwarai ko inna ja'alna menene inna zayyana sama'a bi zinatinil kawakib sannan a jinni ne ko waje annaha nujuman lishayatini a ila yau hudu kenan uku zinatin fis sama nujuman lishayatini alamatin yuhtada biha لتعلموا عدد السنين والحساب أتعي الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آية wannan abin nan ba taurari ba ne yini ne da dare waje annan laila wannan hara ayatan menene mahauna ayatan laili waje annan ayatan nahari mubtira lita'alamu adada sinina wal hisab wa kullu shay'in qaddarnahu to wannan shine guda uku nan ne dai ba kani yawa to wanda biye tawilin taurari ba ɗayan ukun nan ba to ƙarya yake kuma ya bata faƙala lahum hina sa'aluhu nan an kawo ba wai don ana gazgata maka ilimin taurari gaskiya ba ne can dai ga su gada ba su kan ce wai tsabi gaskiyar mai shi ba to ba namu ba ne an zo a gaya maka wata mu'ujiza ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ne wanda shike Yahudawa nasara sun san da shi sun san da zuwarsa kafin ya zo kuma an san akwai sufofinsa shi yasa shi ya zan mutum ne har a yanzu fin nijuni faƙala lahun hina sa'aluhu inni ra'aitun lailata cikin daren nan na duba na ga hina nazartu fin nijuni lokacin da na yi bincike a ilimin taurarina na game malikal khitan ƙazzahara shugaban nan wanda muke karantawa a littattafanmu wanda zai shugabanci duniya wanda ke kaciya ana masu kaciya jama'ansa na kaciya ya bayyana eh, ya bayyana to nan ana nufin mu'ujizan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya arkuna ku kama ya arkuna abna'ahum yawa Allah ya ce dama suna sane shi cewa annabi ne kaman yadda suka sanin sa shi yasa kaga bahira lokacin da ammin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiyan kasuwanci zuwa sham zarafin da suka isa busra bahira ya ga alamomi gaba ɗaya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake karantawa har ya dada bibiyansa ya ga tambarin annabci a kafaɗansa ya ce wannan yaron nawa ne ne aka nuna masa ah, babbarsa abu talib ya ce to maza-maza ka koma da shi gida maza-maza ka koma da shi gida in yahudawa suka gan shi to za su kashe shi eh, shi ne annabin ƙarshen zamani koma da shi gida kuma mun yi maganan wannan ko ba mu yi ba ma bari mu yi in mun yi mu ƙara ƙarin alhairi yakan zama alhairi ne lokacin da wani sarki ya ci nasara ya yi yaƙi da anna shi ma ba tsari ne kakansa sai suka je masa munna abdulmutsalif lokacin da suka je yin masa munna suka iske shi ce to ina shugabanku ya ce gani sai ya keɓe shi ya ce to muna karantawa a littattafanmu cewa manzan ƙarken zamani daga tihama zai zo kuma ma abubuwan da muke karantawa in dai ba a haife shi ba ana gab sai shiga faɗin sufofinsa sufofinsa sufofinsa shi kuma kakan nashi sai yana jin daɗi har zabura yake yi saboda ya ga kawai jikansa ne ga shi ana ba da hotonsa sai ce ai ma yana nan ce yana nan ce kwarai ai ɗana ne ma ce a ba dan kai ba dan ba shi bane a ba shi domin mu abinda muke karantawa za a haife shi ma babansa ba shi a duniya yace kwarai kuwa haka aka yi ai ni kakansa ne ce yawwa dama mun ga haka shine har yake ce masa idza wulida bitihama gulamun lahu alama kanat ur'asa wa lakum az-za'ama ila yawmil qiyamah eh, wannan ƙasa ta makka in aka haifi yaro wanda ke da alaman tambarin annabci a kafadarsa to Allah zai ba shi jagoranci ku kuma in kuka ga abin da ya zo da shi za ku zama shugabanni har tashin alkiyama baka za ka yi ta jin irin wannan bishara wanda yake sun sani ba ba su sani ba sun karanta Allah ya kawo ranar da mene Batikan za ta buɗe labarinta a karanta tsofaffin alkawali su ba musulmi dama wallahi sai an fito da abin mamaki su ba da dama ku gani akwai bayanai sun ɓoye ne duk canje-canjen da suka yi Allah sai ya hana su canza wasu kuma ai sukan ije na tarihi an gane ko da za su ba da dama musulmi su shiga da kun ji bayani Allah ya sa wani ya yi gaskiya ba ganganci ba ya ce an bude a zo a yi nazari a maktaba ai ana yin ta ne don nazari suna da babban maktaba da suka tattara irin waɗannan abubuwa a lokacin da ya faɗi haka sai ya tambaya faman ya tattinu min hazihil umma a cikin wannan jama'a wace al'umma ce take kaciya ƙalulai sa ya tattinu illal yahudu sai masu amsa suka ce mashi a iya saninmu ba wata al'umman da take kaciya sai yahudawa kun san dama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mana kaciya na daga cikin sunnan annabawa kuma tsabta ce tsarki ne ga bawa domin loba takan tattara ƙazanta shi yasa muna yara ko in aka samu uwa ƙazama in aka tale halittan yaro sai ka ga annakiya wani wani fari kaman kwantsa ya kewaye saboda datti ne jaka ce mai aje fitsari da duk wani kazanta saboda haka tsabta ne yana cikin fitra ai ma yaro kaciya saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya shi cikin sunna ta manzanni sai aka amsa masa fa haddithuhu annahu sai ya kada baki bayan ya yi tambaya waye ke yin kaciya aka ce masa yahudawa ne ko ƙalu laisa ya hatinu illal yahud ƙala fala ya naka sha'anuhum tunda yahudawa ke kaciya kada ka damu da al'amarinsu guda nawa suke su nawa ne waktub ila mada'inin mulkika ka rubuta takarda a duk inda ƙarƙashin mulkinka yake akwai ba yahude fa yaqtulu man fihim min al-yahud su kashe duk ba yahudan da ke wajen ka ji ke kasashiyan zuciyar wazirai mada'in jam'u madina ne akan kuma yi jam'in shi da mudun ko eh, amma alqur'ani yayi nutsaki da mada'in ne وهشم في المدائن آه وبعث في المدائن حاشرين فبينما هم على أمرهم سنة cikin wannan yanayi wuce ya hirakal bi rajulin sai aka kama hirakal wani mutum arsala bihi malaku gasfan wani sarki na gasan kuma cikin abokan mulkin su shi kuma ya aiko da wani mutum yukbiru an khabari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari a takaddar game da al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan za mu tuna baya mun ambaci wurare goma sha biyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura jakadu da wasiƙu daga ciki ya akwai maliki gassan saboda haka sai ya shi ya aiko raƙal, ga fasakon da na samu yana ba shi labarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ana cikin wannan yanayi falamma tahbarahu hiraqalu qala izhabu fanzuru a muktacinun huwa amla lokacin da ya zo aka ba shi bayani hirakal sai ya nemi bayaninsa ya ce kai ku tafi da wannan ɗan saƙon a je a tuɗe shi eh, a cire wandon shi a gani yana da kaciya ko bayi da shi fa nazaru ilaihi suka je suka tuɗe shi suka duba halittansa fa haddasuhu annahu muhtatinun suka zo suka ce mashi raƙal a yana da kaciya wa sa'alahu anil arabi sai ya tambaye shi to kai ya larabawa na kaciya faqala hum yahtatinun ce kwarai ko suna kaciya faqala hiraqalu sai hiraqal yace hadha mulku hadhihi al umma fazaha shikenan mulkin wannan jama'a na larabawa ya tabbata ba ja wai kare ya mutu a sauran ba ma guje ko to a ja a kai ina dama yana nema <laughs> sai gyara shi kawai sun daga nan kuma sai shirakalu ya rubuta wasiƙa ila sahibin lahubin rumiya ga wani ɗaya daga cikin aminansa shine ne Roma a lokacin a Rum asalinsa sunan mutum ne shi ne ake ce masa rumubini rumubini saihun ne ko shi wannan ba saihun ba ne amma kuma ɗan shi baban shi ɗan ishaƙa ne ɗan annabi ibrahim sai suna masa laƙabi da wannan suka mai da garin wannan suna so rumiya shine dama fadan kiristanci rum a yanzu ko a yau nan ne fadan kiristanci saboda haka fafa roman lokacin sai ya aike masa wa kana nazirin hutil ilmi shi wannan fafa roma wato haka suke wajen ilimi E, kinin shi ne wato eh, abokin kwamawansa ne suna kankankan a wajen ilimi ya aike masa wasara shirakalu ilahim bayan shi abin nan ya aike mashi da wannan saƙo sai shi shirakal ya tashi daga duka wannan yana kudus ne sai ya taso ya komo him hims ɗaya daga cikin garuruwan biladi sham ne kuma ana cewa nan hims ita ce garin da aka so ci da yaƙi a shekara ta goma sha uku kuma an fatahinta ne ma ba da yaƙi ba Allah mai iko sun mara bi abuwa biha lalalalala na yi tsallako wa kane wa tsarihin kalilin falamiyar ne himsa shi herakal bai bar himsu ba yana cikin hims a ta huke tabun min sahibihi يوافق رأيه رخل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي kafin ya bar hims sai wasiƙar shi wannan fafaroma da ya aike masa ya dawo masa da amsa a cikin wasiƙar yana bayyana masa tabbas annabi annabi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon karke sai ra'ayin shi wannan fafaroma ya daidai da na hirakar duk kalmomin nan da ya faɗi na tabbatar da manzo ne sai shi ma ya tabbatar da haka wa annahu nabi cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbas annabi ne fa'azina hirakar lullu'u zama'in rum daga nan sai hirakal ya ce a tattaro masa gaba ɗaya 'yan majalisan zattarwansa na rum fi daskaratin lahubi himsin yana da wani babban hall a nan da ɗakuna na ibadunsu da sauransu da sauransu kuma da gidan sama ya ce duk su shigo kuma amara bi abwabiha fa gulqat bayan duk an gama shigowa cikin asiri sai ya ba da umarni cewa duk a kulle kofofin garam garam aka kulle sun matsala'a bayan an gama kullewa duka fastoci rabaran da menene duk sun haɗu sai ya hayo sama ya leko ya fito da janjamin shi da sauransu faƙala ya ce da su ya ma'ashar rum ya ku al'umma rumawa gaba ɗayanku hallakun fil falahi wa mushdi ko kuna son ku sami babban rabo duniya da kiyama? kuna da sha'awa da kwaɗayin shirya ko ba ku da shi wa an yasbuta mulkukum kuna son mulkin nan naku ya dawwama ya ci gaba ta fati bayi ohazan nabi ta ku yi mu mubaya'a ga wannan annabi matukan kuna son mulkin ku ya dore cashi babban magana ko fahatu haisata umarul wa'ashi gaba ɗaya suka zawace irin zawace wanda jafunan daji suke yi zaki ya fasa su in kana ganin ko da a hoto ko fim ɗin dabbobi idan mai ƙarfi ya far masu yadda suke zawacewa to haka duk suka zawace suka mutse sai hayaniya sai kwaranniya goyaki natsuwa ilal abuwa daga ɗaya suka juya kowa ya nufi kofa zai fita ba ma yi ba ma yi ba ma yi ba ma yi ba mu yadda ba ba mu yadda ba sun yi tawaye Allahu akbar fa wajaduha qad gulqat sai suka sami ƙofofin nan da an kukkulle su ba wata ƙofa da ta yi saura to falamara a shirakalu na fatahun lokacin da shirakal ya ga ƙyamarsu da zawacewansu da gudun da suka yi wa a yi saminal iman ya yanke ƙaunan ba mai alaman imani a cikinsu qala rudduhum alayya sai ce duk ku dawo mun da su aka dawo da su wa qala inni qultu maqalati anifan tazu na faɗi abin da na faɗi kun ihu kun gigice kun watse ba ni na fi ku imani ba A ahtabiru biha taku kun aladinikun ai na yi ne in ga yadda kuka rike addininku da ƙarfi in ba haka ba ya za a yi haka bayan ni na fi ku imani da shi ai na gwada ku ne ko wannan takardar za ta ɗan gigita ku in gani sai na same ku ashe kuna nan ba ku da matsala a imani la ilaha illallah faƙad aitu to tabbas na ga ƙarfin imaninku na gamsu da ƙarfin imaninku fasajadu lahu gaba ɗaya sai suka faɗi ƙasa suka yi masa sujada suka jaddada mu baya a gare shi wa anhu suka ce mun yadda kai ne mun yadda kai ne na zalika akhira sha'ani hirakal wannan shi ne ƙarken al'amarin hirakal san mulki da san duniya ya hana shi imani domin kalmomin duk da ya faɗi baya kalmomin wanda ya gaggata ne amma kan mulki ya ja shi zuwa ga hallaka shi sa ka ga ma'anan abin ya shafi mulki abin ya shafi dukiya abin ya shafi mata to sai an yi da gaske ya sai an yi da gaske kuma a roƙi Allah tsaro wanda idansa ya rufe a mulki komi yana iya yi wanda idansa ya rufe a san dukiya komi yana iya yi wanda idansa ya rufe a abin da ya shafi mace komi yana iya yi na sakin hanya nake nufi komi yana iya yi in kuma mun ce komi bilastis na kakka iyakance wani abu zai iya komai wanda Allah ke gaban shi shine yake taka tsantsan wanda ba Allah ne gabansa ba har wani tage suke ta taharrimul wasila wato inga ga target ɗinka can ƙofan nan da ya saiti na to isanka ga ƙofar ita za ta share maka hanya saboda haka in duk zan zai ku in sa ka tafila irin mai jigidan nan in bi ta kanku don in je kofar can to zuwa ƙofar ita ce gaya ta saboda haka don in bi ta kanku da mai jigidan ba shi ne matsala ba in dai isa ƙofar wannan shi ne babban wanda bai sa Allah a gaba ba gayarsa kenan shi wancan fafaroma wanda aka tura shi ko wanda shi hirakal ya masa wasiƙa a ya musulunta domin shi da ya karanta ya faɗi abin da hirakal ya gaya masa ko ya aiko suka yi daidai a wajen fahimta shi ma ya tattara duk wanda ke ƙasa da shi fada-fadan nan su rabarin su faktoci su menene su menene duk ya tara su kuma ya masu bayani wannan fashi ne addinin gaskiya wayoyi ma suna cewa sai da ya canza rigansa na fada ba fada ba na fafaroma ya sa fararen kaya sannan ya zo ya kalmar shahada a gabansu ya ce gafa gaskiya saboda haka suka bi shi suka bubbuge shi suka kashe shi ya shahada ya shahada shi kuma wannan sai ya tafi a haka to dan abin da za mu faɗi kaɗan mun ce hims ita an menene nata an ci ta ba tare da yaƙi ba a shekara ta goma sha uku busra kuma abu ubaida bin jarrah radiyallahu anhu wanda yana ɗaya daga cikin ɗayan goma wanda aka yi masu bishara da gidan aljanna shi ya kama ta da yaƙi a shekara ta goma sha shida sa'annan ana cewa sahabban da suka shiga nan a lokacin su ɗari tara sahaba na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba a yi maganan tabi'una ba a shekara dai ta goma sha shida ne kaga sahabbai ne suka fi rinjaye sannan sham ana cewa sahabbai dubu goma sun shiga sham ƙasan sham gaba ɗaya can na ɗan yi bayani ƙasan sham ta ɗan haɗa wasu ƙasashe a yanzu to sahabbai aƙalla dubu goma sun shiga ƙasar sham manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sau nawa ya je sham ko mu tashi a ɗan tsokana ne ko a faɗi kawai a wuce a sashi a tsokana to a yi mata reshe ko a batta a ɗaya a yi mata reshe to za a yi mata kyauta kenan <laughs> to tsokanar ita ce so nawa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shiga sham yaushe ya shiga kuma mai ya kai shi reshe nawa kenan a ƙara ko ya isa a ƙara mana a kai ne fa a yi kasan aga tambaya ba zai mana wahala ba to bari in ƙara bari in ƙara biyu da, abu ɗaya ne amma dai kawai ina mashi harshe ne ko ina yaushe ya shiga so nawa ya shiga biyu kenan na yi wani bayan wannan mai ya kai shi shiga ko madalla to kai a shi haka nan kai ka a da kwakwalwa <laughs> sai na ga ya ce rawahu salih bin kaitan wa yunus wa ma'amarun an zuhuri a wannan ruwaya ta takaddan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka dubi wanda muka yi mun ce shu'aibu ne ya samo daga al'imamu zuhuri to kuma bayan shi salih bin kaitan shi ma ya ruwaito wannan ruwaya daga imamu zuhuri sannan yunus shi ma ya ruwaito wannan ruwaya daga imamun zuhuri sannan ma'amar shi ma ya ruwaito wannan ruwaya dukansu anin zuhuri kenan ya ambaci wannan domin ya daɗa bayyana mana ƙarfin hanyoyin wannan ruwaya za mu yi karo da wannan hadisin a wasu badin domin fitar da wasu ma'anoni ba dai wanda zan kasa bacci ba ne na yi kwamanniyar duniya a ranar na gaji in zo je ido ya yi kau na gode وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم آمين ترجع